zumbul kamar maruwata ya hana kai ina gamu Allah raba malin ruwa da ka rabo na ka za ka ci zan je gurin wannan shaki alhaji tunda sauki ya samu ya zo ya ba mutane ya ba da kuɗin mutane na magani a ba su kuɗin su ba zan ɗauki shakiyanci ba. Ai da ka kyale shi tunda da ya ki bada kuɗin nan yana sani da ka raba da shi kawai. Banni kawai magauraya tunda da ƙarfi na na samu sauƙi. Ki banni kawai magauraya da kin ji. To sai ka da. Dole ya ba da kuɗin mutane a ba su in ba haka ba zai gamu da fushi na to shi kenan ba? sai ka dawo a'a ah, ah. ki kulle min ɗakin wannan irin rigima yaro dai ba kuɗin nan zai bayar ba da an rabu da shi sai Allah ya bullo mana da wata hanya ya akai daman zuwa ne na baku hakuri. domin ina gida na ga kamar ran baba ya ɓaci bayan da na saba ganinsa ba ina gida can sai ga malam malam ya zo tun da yake hawa ba ta na yake sauka ba tun da yake hawa ba ta na yake sauka ba dan Allah ku yi haƙuri gwaggo ki bai wa baba haƙuri duniyar nan fa ta maliki wa madina fa duk ɗan da yake so ya gama da duniya lafiya to sai ya bi iyayensa kaga da Allah dakata to duk ɗan kirki ya guji zuciya iyayensa ko ya guji zuciyarsa da kansa domin yanzu bacin ran sarkin ka shi yasa ma ka gane cewa abin da kai baka kyauta ba ka zo ka bada hakurin ha ah, kana fa jin zancen nan sai da malam ya nuna mai ɓacin ransa sannan ya zo ya bada hakuri sannan ya gane ma bai kyauta ba wani yanzu ba haka ba shin ya samu kuɗin ne ka kawo koko ya ake ciki an samu kuɗin ne eh, ka san da yake ba kuɗin idan da kuɗin nan babu abin da zan yi da su zan ɗau dubu goma nan bayar wallahi tallahi ba kuɗin nan sama da ƙar. to yanzu tunda ba a samu kuɗin ba za a samu abin da zan sai ɗan naman gashi. Eh, ka san da yake ina ta ba da shawara ba kwa ɗauka yanzu kin ga maganar naman nan da igwagwa idan Allah ya sa kika samu tsabgar kanya ko wata dorina nan ɗin nan kin san da yake jangwala gwada suna bin irin bakin kwano kina labababa da kin lababa kin rakaba kin samu jangulan gwada kin kyala masa dorina zai faɗo idan kika samu kalwa kamar rabin kwano sai ki gyara wa baba to dai ko madace ta nama ya samu jangwala gwada zai ta kai mahaifin naka ya ce yana son ya dan ci nama ya dan ji galmi a bakinsa ka ce a mako kadangare kana fa jin zancen nan mai gida wai a make ma kadangare kamar mai tarin shiƙa ɗari biyar ko ɗari biyu ba ka da kuɗi a wurin ka. Ko naira goma ba na magani. Raban da na kama naira goma yau kwana sha uku kenan. Yanzu kai haka ka zo gidan nawa ba ka da ko titi. Wallahi ban zo da ko ba. Idan na zo da wani abu baba ai ba zan koye ba. wallahi tallahi ba na maganin kokobo. Allah ya kyauta. Amin amin amin amin shikenan. Amma ka daina yawo ba kuɗi. Ba komai. bismillahi kudin mutane bismillahi rahman rahim kudin mutane kudin mutane ha wallahi kudi ne na mutane kaga sai abin nan shi kenan na bar ku lafiya ga guda ga wata guda ɗaya ko to na abin da ya faɗo shi ka ɗauka do Allah ji ka. shi ke kenan na bar ku lafiya na bar ku lafiya Allah ka shirya. Allah, Allah, Allah ka shirya mana. Ashe kin ga da kuɗin jiki. Haka nake so ma. Amma sun faɗo ya ce wai kuɗin mutane. Kuɗin mutane. An ce zancen nama ya ce a noke ma ƙadangare. Da ita shi da ƙadangare muka ci da shi. Barkai. Wala ka ba. ne. Atika! Atika ku Atika! Atika fito da Allah. Fito, fito, fito, fito. me lafiya kuwa? Hajara! Ina Hajara take ne ni? Yake fito da Allah Hajara. Fito, fito. Ya faru? Ya ku nake, ya ku nake. Ya ku nake. Me aka yi? Rago na. Rago na nake magana. Rago kuma. An kame min rago a gidan nan. Dama ka kawo rago gidan nan. Yanzu ke tsakanin ki da Allah kina jin tsoron Allah fi sabilillahi. Tun da kike gidan nan biki taba biki taba kallon rago a ban taba tozali da wannan. Shikenan. Za ku ki fito da shi. Tun da duk ku ne kuka kutukutun shirya wannan tsiyar. Kame min wannan ragon. Atika. Dama ke kin sa akwai rago a nan? Ni kuka rago ma na jiran da na ɗauka ma makota ne. Na kin ji kuka rago. Ki ce da ke aka kama ragona, da ke aka sai aka saci ragona. Kin ji kuka rago. To bari ku jin gaya muku. Kun ga sakamakon wannan kamin ragon? Satar wannan ragon da aka yi? Sai na ɗanɗana muku azabar daina cin abinci a gidan nan na tsawon kwana uku ko kwana bakwai ba. mako guda yanzu kai saboda tsabar dai lalacewa mai gida kai sai ka sa abinci a gaba ka ci mu ba za ka ba mu ba ke alƙur'an yo Allah na tuba abincin da nake cin ma dama koshi muke ai wata uku kar a ci kuma dusan ba sai rago min da dusan har ke ki ce kin ji kukan rago kin ki magana wato kin zuga barai a kama min rago na kin min bakin ciki ko kin min bakin ciki to wallahi sai fito min da dusan ragon dusa ne dan kibi na zuba shi an sake mu rabon kwahe mu to wannan hakilo da kake dusa abinci ne wannan za mu sace dusa ne mu kai ina sai kenan ko wace ta sauke mun jiran fanke ko kinta sai na duka yawa kai ma ki ɗebo mun fanke ko kinki jiran nan na kankanta ki sauke sai na duka kuma wacce gafara gafara gafara zo ki zo ki duka yaki na ce atika wallahi sai kin sauke min kwanke ko ki in kin ɗebar min kuma dusar rakon nan dan ibi wallahi sai sai kin tada ya yaki zo ki sauke kwanke ko kai ma shiga ebo na ki kwanke ko ebo sai na duba wallahi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikata da. Ah, ya samu. ya karfin jiki eh jiki da sauƙi. jiki da sauki alhamdulillah tunda kaga tunda kaga dannin nan ai ba ta ah. da gama shan fura ba kai sanu eh. na lafiya ya ƙarfin jiki lafiya lau alhamdulillah wallahi na ganka kunya nake ah, kai kai kai kai ba komai kasa ba in kasa kawo maka da kuɗin ka kwantar da hankali zuba ba bashin ko kobo a kanka ba abi na bashi. ba ko kobo a kanka ai yaro ya biya ke ba biya ba alhaji shagantaka to ba shi ya biya ba watan dogon zance ne na'am lokacin da na zo nan gurin ka mun yi magana kace baka da kama saya to ni ma na koma gida buganan buganan buganan akwai wani rago da na turke shi na mai ciki ne zai yi suna da shi to ganin haka saboda na ci wuya don mai bi na wannan kuɗi na baya da ka samu lafiya wallahi sai ya fito kai har gushe guje maka dinka da shi ya gudu na bulle ta da kuɗi na ya ci mutunci sai na sai da rago ana ɗaukar rago sayarwa a kewaya kewaya ba sai alhaji na kai sai rago ba dan tunka ko da yace ba zai bayar da ya ga uwar bai da hmm. na je na kakani aha to ai ina kawo ka ne ina kawo ka yana karban rago sai ce da daddare a zo a karbi kuɗi ka a karbi kuɗi da rana ma in gari ya farin wata ka ba zai iya biya ba cikin dugu ya kawo kuɗi ya biya amma abin da ya sai rago dubu goma sha biyar aka kawo kasan na gaya maka ai kasan dubu goma na baku ko wannan kuɗin rike rike su zan malaka kamar wata ya hana kai ne ina gamu shi ne da ya ba da kuɗi na haƙura sai ya ce she ya biya min eh. ya ce a kawo min da ya biya na zagon ya ce a kawo ni kuma in shafa a'a ai ina tahowa gida na tagumi ina kofar gida na tunani kawai sai ga ragon gida ya wuce ta gabana sai na ragona ne wanda ya saya shi ne na karrama ragon na ɗauka sai na zo da shi sai da safe zai kira dillaji na ce awalaja ya ce na ce awalaja ya ce ga wannan rago a je a da shi to ka je da aka yi sai rago shi kuma sai sai rago to kuma ga rago kuma ya dawo ya dawo guri na sai da mai da rago na kulle a gidana na aji ina hallu hmm? ina hallu a a a a a a ai kai ma ka yi kokari kaga hakkin ka ne wannan ka ka yi kai ka karbi kudin nan mm. ka liƙi hakkin ka ne wannan ka samu faduwar gaba ka yi dirka a kan kudin ka je ka saya ma rago harawa ka ba shi ci na gode ina zuwa ina zuwa ah. a za ka ji za ka ji za ka ji kaga wannan kudin ka bi girman Allah ka dubi girman la ilaha illallah sallallahu alaihi to hmm. to eh. to to ta kamun aljihu na gaji ne ai bai hule ba a a duk ga wannan na ka bi shi ka rabu da shi niyya amma ka ta ka san an ce da kai kar ka rika ta da hankalinka an niyya maka niyyan duk kar ka faɗi ya zo in nemi kuɗin na alƙara lafiya alƙara lafiya na gode ko kuma ko za ka ɗauki duk sai ka siyo min kayan ciki ka aiko mu ɗauki alƙi ba zan bi ta wurin masu kayan ciki ba so na mm, mm. na samu wanda Allah na gode sani tsoho ya shi ka ciki ana da buƙatar shi kenan ya so nake dan riga eh hankali hankali eh. Allah saba da kofa to ai sauka lafiya to madalla lafiya a dai a hankali a bi yaro a sannu hai Allah na gode lafiya dillai dillai dillai dillai to ya yi ikon na za ta zai. gida? Allah na yi ikon ta. Ikon Allah ne ya faru ne? Kai. Tun daga can kira kake kira kake. Ina. Yanzu ba ana ta kira. In eh, eh, eh, kin san shi in kin hannu ke a ce da yaji suka matsa mutu masu baki suka dame ki sai ya kama ragonta ya sai da ragon ya je ya warware baki kin san takiyin da ya sai ragon wane da isa ragon mai gida? Wanne shaki in ba alhaji ba. Alhaji? Shi ya sai ragon? Wannan shaki yaron alhaji shi ya sai ragon. To kin san Allah ba ya bacci. Hallin na zaune sai ga ragon shi. Ya ce ya ruwa ya kama abinci. Ya kama ragon shi. A'a. wannan al'amari alhamdulillah sai dai mai wa Allah godiya ka san sunan wannan abin tsuntsu mai wayo a tukunya da ake ganji a shafafi ta riko a wuya yake kama shi ake cewa mai gida a tukunya yake a yau wato gani na matso laliba cikin aljihu na akwai wasu kuɗi can hannun dama za ki hannun dama nan la ashe ga su nan to canjin ne wannan eh. ikon Allah Kaga kuɗi. To shi ne canji ne kuɗin rako eh, Ya ce to gashi a kai wa yaro canjin shi shi alhaji. Na ce a a kai kai wahala ne. A sayo hanta a ga ku. Wato ka ce za a sha farfesun nan. Eh, eh dole ne. To yanzu mai gida kana ji na? Kai hauri mi ko mun buta zan ce. Ai amana ka saurare ni. Bawani nake ji. To Allah ka tsaya ka Bari in fito. Ka san abin da nake so da kai? Mm-hmm. Mu dauke hankalinmu daga abin da Alhaji ya tara. Yaron nan mu fita daga al'amarinsa. Mu mika mu ga Allah. Shi ne madogaran mu. Gaskiya ne Allah Allah abin dogaro. Ina amfanin dan da ba zai fitar da Allah abin dogaro ke. bawalin nan zai zubo miƙo min buta miƙo min mu je mi miƙo maka ya miƙo mu buta na wuni ina gaji na ta lallatsa waya kaka ta wannan lamba da kike ga nake nema aina shi me me wayan ne ai yaron da mutan zaria <laughs> da kuma kana ta nawa, ai baka iya ba ina rogo a'a ah! ku faɗa abin da ya kawo kawai wallahi kaka babban matsala ce take tafi da mu to gaban ne baba ne wai mun yi samari mun samu mudajen aure kuma ya kore su ya ce su ƙara zuwa wai ba yanzu zai mana aure ba wacce ai sai mun shekara talatin talatin kuma umman mu ta yi mishi magana ya ci mata mutunci ho isha an ta da ta yi mishi magana cewa in ta ƙara magana a bakin aurenta shi ne ce ya kamata mu zo mu gaya maka kai sai ka iya samun shi ka je kai masa magana to nan naku da mashiri ne shi kansa ba yadda zan yi da shi kun gane kun gani dai kun faɗa mu ni ba abin da ya haɗa da shi fa ta da yake aure ita ba ku shi ne ya haɗa da shi kuma kun ce ta yi magana ita ba. ya ci mata kuɗi to ni ba zan iya eh iya ubanta ne amma shawara guda ɗaya ku tashi ku je wurin shi wannan mijin naku mahaifinsa ku gaya wa mahaifin baban naku ga abin da aka yi ga abin da aka yi amma kun zo kun gaya ma ni kuma na ce ku je gurinsa ku shaida masa duk in kun shaida masa shi na tabbatar zai zai maganin abu kun gane to shi kenan abin da za ku kenan mun gode ka mun gode sai an ji shi lafiya to ba wani dan abu da kuka zo min da shi ne to ga za mu zo da shi tunda samarin an kore su ai ba ga waya nan ka samu ba jingina ne ce ki wanda za ku la kudin ne ga kawo jingina can yake modi da sa ka da ya ci Salam alaikum ka ga bacci kake to sani da hutawa Mun wani kuka shigo haka ba tallama A'a kaka, mun yi sallama kai da kana ta gengen. Ba ku yi sallama ba, ai ba kulma ba ne ni. A'a, kana ta wanda bacci ya za ka ji mu. Ko. Bacci kake ba wani idan ka ji mu. hannunku da ƙoƙari to wannan wannan irin diyala ne haka babu ɗan abun an taɓa zuwa dubiya to ai zuwan ne wallahi an ɗan samu matsala ne zuwan ne muka yi shi zuwan na ba zato to bai ya faɗi da lafiya ko to kaka wallahi daga wajen kaka malam niki muka gaya masa cewar mun samu mazajen aure ne shine baban ya ce bayan zai mana aure ba sai mun kai shekara talatin talatin talatin haka ya ce kai talatin muka ce ya kamata mu zo mu sanar maka mun san zaka share mana hawayenmu ko yar uwa ta kiraya masa wallahi kaka ba ga yadda ya ci musu mutunci ba ya kore su ya ce ba zai aurar da mu ba sai mun shekara talatin talatin suwa nake ji Ni ina ta jin maganganu, ina ta jin maganganu dama ku ne? Ina To, lafiya lau. Ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Mai gida, suna cewa? Ai magana ce dubuna don Allah ki wallahi baba ne ya ce wai ba za mu aure ba samari sun zo ya kore su ya ce ba za mu aure ba sami shekara talatin talatin. Hu min sulaimanu wa Inna hu bismillahir rahmanir rahim shekara talatin kamar a garin maguzawa wai shi yanzu ba shi da lokacin da zai aure da mu ba yanzu zai aure da mu ba a ina ya samu wannan al'amarin nasa shi kuma kai rabu da shi kai kuna son su samarin naku muna son su wallahi yawa to idan dai kuna son su to ni ma da kaina zan iya aurar da ku ya kowace su sai in aurar da ita ko ba haka bane gaskiya ne gaskiya ne <laughs> kun san abin da za a yi idan samarin naku sun zo ko ba haka mai gida a shawarce su dinga tahowa da sunan suna zancen saboda kai ya gansu ma ya ya ci musu mutunci. Awwa, da magariba ku taho nan To, to shi eh, kenan kaka mun gode. Yawwa kai ku ce man tutu nan ku rika taɗi a nan. Amma wace ya an ade mun kuɗin fitila ba zan ai taɗi a banda. To shi kenan na so maka ɗan maraki. Dabban ɗan maraki yawwa. A zai ah, dai ki kawo mai kayan ciki. A ɗan farki sosai sai gore maka. Mun tafi. Ka dinga shafi kirke. Dan dai dan dai haka ake ta yawo a gari amma yi kuma tsohon naku da ike shi ma dai. mutumin kawai ne wai an kai talatin yanzu a haka ai an kai arba'in a yadayin jikin nan yawa ina jin ka a'a abin da nake gaya ma idan ka sa miliyan ɗaya za ka samu naira miliyan biyu eh mana ai haka tsarin kasuwancin yake matsawar kuma ka samu naira miliyan biyar ko to miliyan goma za ka samu yi mana ai kasuwancin na samu ne haka ya so eh in dai za ka iya ka saki jiki kawai ka yi yanzu nan za ka zama maloniya eh kasuwanci ne na manyan masu kuɗi na duniya haka ake yin sa in dai ka barka dai yaya <laughs> ni ne wallahi bari bari ina zuwa bari ina zuwa na ga wani nan zamu dan bari zai taki kira eh ya kwa barka dai ma yau barka dai lafiya lau na zo zan wuce hanya ta kawo ni zan wuce na rakaɓe gindin bakin katanga sai na ji kana cewa harka ce ta kuɗi ni kuma duk harka da take ta kuɗi ba na data ban na baya na ji kana cewa za ka samu miliyoyin kuɗi za ka zuba kuɗi kaɗan ka samu kuɗi da yawa to ni kuma inda zan ji ana cewa kuɗi da yawan nan fa to ko zan rasa raina zan je gurin. haka in dai magana ce ta a tara kuɗi to ni ne na ɗaya a karkarar nan wani kasuwanci ne na zamani Allah sa ina ciki na kuma manyan attajirai Allah sa ina ciki idan ka saka naira miliyan ɗaya to za ka samu miliyan irin wanda nake so idan kuma ka sa miliyan biyar za ka samu miliyan goma ba ruwanka da ta yaya wannan kuɗin za su zo eh yakwa kawai kai dai za ka karɓi wannan kuɗin naka a baka wasu 'yan kwanaki kawai sai dai ga dama da kuɗinka mm. da kuma ninkin wannan kudin sai in tsura sa cikin jaka gana mazgo in ta zuba ba kuma ba wai ta banki za a ba kudin ba dama ni ba na son ta banki haka za ka gari su hannu da hannu abu kuwa hannu da hannu lafiya ran za zo za a danka masu na gode kwarai kuwa na gode malam za ka yi ina ciki dan Allah ka taimaka mu na nawa za ka iya yi na nawa za ka iya yi na miliyan miliyan na miliyan biyar din nake so dan Allah ya taimaka mu a sama mun gurbi na miliyan biyar ɗin. Ya tuku, ka ce a taji ne Na ƙarshe ma. To inda ya taji attajirin gaskiya ne. To. Kai na miliyan goma sai ka fi morewa. To abin da zai. Miliyan ishirin za ka ɗauka. Eh, Allah. Ina gaya ma zan. Kaga ko da ko da ko da ya ma zan samu miliyan goma. Zan tarkata filaye na da shanu na da raƙuma. Mm-hmm. Wake da nake da shi a gidana gidajena na na na na ɗinke buhuna duk zan fito da shi sai da An gama. na gode maka ran kai dadi to irin wannan inda ya ware sai in hauta ah, wala inda da irin wannan din me wala inda da ya ware sai ai goma goman wannan sai ka hau kana ji na wannan nake ji kana ji na bambalasta ina zo kana ji kana ji na ina jin ka za mu je yanzu to ko da yake aika ce sai ka rada dan Allah sai ya kai gobe kenan zuwa gobe ba a taimaka to idan gobe ta yi to za mu je za ka tsaya mu je gobe yakka miliyan goma zan haɗa masa za ka ba da kwana uku to idan ka ba kana da waya ba ni da waya na daɗe ana min gori akan waya wallahi ba ni da ita dan wana wani lokaci suna wani guri ana so a bugo mun. ba ni da lamba ba ni da waya haka kurin nake mu'amala ta sai dai in tura a tura sako ko a turo min sako in je tahar mota an karɓa ko in tura tasha na gode ma na gode ma ina zuwa na gode ya ga da na ranka da dalai kara ma lafiya ya wannan kaza to ka rike wannan waya to dan ka rike wannan ba haka ba to ka rike ta haka ya kuwa Ana jina nan zan nan zan latsa ku? yawwa nan zan ana bugowa da naji kararrawa sai kana jin kararrawa sai ka daga sai ka dora haka a kunnen to shikenan zaka ji an gaya ma kwana uku ta cika yau kai zaka bugo kowa zaka ji an kira ka dai to shikenan kwana uku zaka bayar kawai to shikenan kawai zaka ji an kira ka kawai ka daga ka kara a kunnen zaka ji an ce kwana uku ta cika an gama ka zo ka karbi kana ina eh. a duk inda kake sai in faɗa sai ka faɗi inda kake to to da kanan din za a ce ka jira to za ga an kawo sai na tsaya nan gurin da nake inda kake kan na daga kafa kar ka motsa daga inda kake kawai jira nagode za ga an kawo ma naira miliyan 20 ɗinka in ka bada miliyan 10 to ko wannan za dan Allah in kun tashi kawo min ku kawo min da daddare <laughs> dan Allah kawo min da daddare karka da mu <laughs> karka da mu za a kira ka kawai kai ai ba wanda zai gane cewa ku ji a kawo ma kaga irin wannan karawar ita nake so a gidan duniya ita ita za a yi ma zan kara kuma eh, zan yi ta magana zaka ji eh ina ji an ce kwana uku ta cika eh. ga mu ne 20 ɗinka eh, za a bugo za a ce gafaran ku dai sai ci Allah imana na gode eh. na gode da a zo gobe za mu karɓi za mu ne ka haɗa mana su ka shirya mana su to za mu zira da daddare ku shigo da daddare lokacin ba kowa za mu zira da daddare to shikenan sai mu ɗeba to na gode shirya mana su eh bari na fita na to daidai ne na gode mara kai mhm. kana da ƙuran Allah kaka da mu na gode ma fa na gode ma A Hajara. Hajara. Na'am. Fito da Allah. Zance na da shi wanda na san cewa zancen ba zai kamala ba sai kina gani. Kan na fara zance a daƙi lemun zance, kan na zo na dauko zance a daƙi lemun zance. Kai kurba mutane kira kamar tsohon kawo. Daga kira aka samu kurmi. daga kurmi aka samu kurmawa daga kurma aka samu kasuwar kurmi <laughs> samu guri ki zauna wato kin san ita rayuwa daman komai haka yake arziki tafiyar giwa wannan wayata da kuke kallo nan da kwana ɗaiɗaiɗaiɗai kwana uku za a kirawo ni ta wannan wayar kuma zan yi kuɗi zan zama wato ƙasar gumin ɗanka ko kuma ƙasar gumin tajiri. wanda tun da kuke ba ku taɓa ganin sa ana nuna shi ba to za a yi shi a gidan nan kuma ni ne Allah ya taimake ni nesa ta zo min kusa Allah ya kawo lokacin da kowanne a gidan nan zai jike kuma jiko ba jikon ruwan damuna ba jiko da kuɗi kuna ji aiko? to mai gida abin da ban fahimta ba ita kuɗin ta waya za a baka kuɗin ko ta ina kuɗin za su zo daɗina da ke tambaya ni kuma zan baki ansa a lokacin da ta dace za a kirawo ni ana kira ni kuma zan daga zan danna kuma zan karata a kunne na hmm. za a ce kana ina zan ce ina nan hmm. za a kawo min kuɗin kuɗi ne masu yawan gaske zan hau motoci dan fara dan fara irin na zamani hmm. bayan motoci zan gina gidaje irin dan fara dan fara nan su ma irin na zamani zan yi aure idan ni ra'ayi kuɗi na zan yi gwanjan ku zan kore ku dan na ce na gaji da ku zama da ku zan auri mata irin tsala-tsala na zan samu fulani irin na wajen ajama wannan tsala-tsala na iba tunda ra'ayina ne kuma aure ne kuma an san cewar ga tajiri ne ni kuma zan aura kuma za su aure ni eh wannan shine magana da matsala da matsala anya kuwa ba gamo yayi ba na dai gani nayi gamo da gamo ne ma na yi gamo kuma gamo da kuɗi kuma gamo da alheri ji ne kana cewa wai za ka yi aure za ka kore mu za ka yi hmm. waye za to bari ka je in gaya maka ma mafarki kake yi ga ka farka daga bacci nan da ka tafi domin mu dai a gidan nan ba yadda ma za a yi ban gama ta inda za a fara ba a ce mun sha wahala da kai don baka da komai nake tare da kai a gidan nan a ce wai wai yi kuɗi wai kana tunanin ma wai za ka kore mu ka sake yin wani aure ka kawo to ma bacci kai kai mafarki gara ka farka daga baccin da kake dan kaga yaran nan ne raba ni da su sai dai mutuwa to ai bari ki ji mana abin da ya sa ba na kirawo ku na zaunar da ku duk wacce da take take da wata bukata ko ta kayan karau ko ta dinki ko ta kayan ado kowace iri ce ta fito ta faɗa idan kuɗin nan suka zo zan ware wani abu mai gaske kowace zan bata ‘ya'yana zan yi musu aure zan nema musu mazajen aure zan musu kayan ɗaki da gado da divider da kabal da duk wani abu da ya dace har da leda tsakar ɗaki ma ni zan saye ta da kuɗina kuma zan kundumo kuɗi mai yawan gaske ce kowace ta jajari har ta yi zaman da basu a gidan aure ai ka bari kuɗin ya zo sai a hau lissafi na gode miki wallahi na gode miki na san wannan kalma taki na san wannan kalma taki wallahi na jin daɗin wannan kalma taki ai bai ki sani ba wannan kuɗi kaman ya zo domin zan je har ai sai na je na sauke farali zan je in sauke farali inda kuɗin ya zo ke ki faɗi abin da kike so ke ma ki faɗi abin da kike so ni ne babu keken ɗinki da ke so a siya mu. Allah miki albarka arba. Kekunan ɗinki ne. Ai kin fi ƙarfin keken ɗinki sai dai kekunan ɗinki. ni kuma baba na saƙa na ke so. Saƙar ulu injin wanne kike so babban ko ƙaramin kike so mai kan zaki ko kuma mai kan jiminar. Kisa mai kan zaki shine babban. Babban na ke so. Jibgegen. To abin da nake ganin za idan Allah Ubangiji ya sa Allah maɗaukakin sarki ran da aka ɗaura wurin ku sai na samu ƴan amalanke su ci ko da shi wannan injin saƙar sai ta wa layin gidanki. An gode. Ah, kina ji Atika. Atika. atika ina jin ka alaji ina jiya muke da na sani fa kar fa ki faɗa fa Allah ya kawo lokacin nan fa ki zo ki ta bani haƙuri na ce ba zan haƙura ba da tara mutane zan kore ki tarkato miki kayan ki watsa miki ki ce ban kyauta ba eh, lafiya ka faɗo mana yanzu eh, lafiya dau lafiya lau baba yawwa ka san da yake hannunka ba zai rube ka datse yar ba na zo na baku haƙuri karo na biyu kuma bayan na baku haƙuri na muku albishir nan da kwana uku nan da isha maka Allahu zan zama wato zan zama mashahurin wani hamshakin attajiri a garin nan to shine na zo duk wani mai bukata a cikin ku gaya mun ke baba ki gaya mun bukatunki kai ma baba ka gaya mun bukatunka kuma ina so ku tattara mun bukatun ku ranka ta kaf ku gaya mun Allah daga wannan alaka muku sauki mm. a kai mai tofi yanzu kai alhaji ya zautu ai dole kai alhaji yanzu da tuntuni baka da arzikin sai yanzu zaka yi arzikin ya zautu da arzikin da kake da shi sai yanzu zaka yi arziki ko eh, ya bai ki dadi ba ya zautu kin ji ko to ka san wani abu kana ji ina ji ba mu da bukatar komai a tare da kai wurin Allah muke nema saboda haka je ka kar fada mata huce ku Allah je ka. kai ka ko hmm. in baka ji addu'a ba za ka ji zai ji sanda za ka ji yi a hankali kai ya sa ka fadi ya a hankali ka rabu da shi kyale shi kyale shi Allah ya zautu ya zautu kin ji zai arziki kwana uku arzikin kwana uku ina ke arziki to ko da ruhana yake yake yake yake yake mu'amala ne wannan yaro wa ya sani ke lafiya wannan mai kwana uku nan ne fa kwana uku muka ai nace kwana uku muka yi da halo halo ya ki magana ba ya ki magana ya ki magana wallahi waye ya waye wasu ne yaya yaya ba Yaya? Barka da asuba. Kin Lafiya Ka ka ki kai magana. Waye zai magana? mai kwana uku ne ba. Kwana uku da muka yi Ka ki kai magana ne? Ai magana ɗaya kake sai kai shiru ka ki magana. Ya ki magana wallahi. Gafaran ku dai. Gafaran ku dai. Ka ga matsani kaka take mun yaro. Me kwanan ku nan ne fa? Kwana kwana ku fa muka yi da ku. wallahi lai ba kwana ko fa take baba waya ta bude take to kwana uku kwana uku na su waye waye wai kwana uku muka yi da su kwana uku su waye kwana uku daga daki yake masu kwana uku ne kwana uku nan ne ban san su waye ki magana kun kun ke A kashe wayan nan take baba. Gafaran ka dai. To ni ne. To Ba na gane abin da kake gaya mun. A kashe take sun ce ma a. Gafaran ka dai. La la la dai ka ki san. Hello hello. Ke. Wannan gaskiya. Umma, to yanzu ya shiga uku. wai sani. Wai menene gwai kwana uku kwana uku me ya faru? Tun daga ɗaki ake ce mu masu kwana uku. Ko su masu kwana uku ban sani ba. Wai ko aka shi take fa ike ta buga fa ba ku ji aka shi take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kwana uku nan ne fa? Attajiri ne fa yake magana daga nan tsamiya. Kwana uku sun cika. Sun cika. Kwana uku sun cika. Attajiri ne yake magana yake doka waya daga nan tsamiya. Ya yi a daga nan tsamiya. Izin malaka kan marubuta ya hana kai ina gamu. Allah raba malin roba, da ka rabo na ka za ka ci.